Allah ne? Na. Haka ne kan ni A kai. Dan Allah ka zo mu koma. Ni ba gaskiya ba na son haka gaskiya. A a. Ni kan gaskiya akwai matsala. Gaskiya kai hakuri mu koma ba inda za ka je Mu shiga. Dan Allah mu shiga. Allah gaskiya ba zan iya ba. A a ni kan gaskiya kana tauye min hakki. Allah ya da. Don miki bayani tilla in da da kasuwan nan. Ai mu wuni. Nawa ga ya mini. Eh? Nawa. In na dawo. Eh. <laughs> In na shiga ciki. Mm. ba zan ƙara fitowa ba amma Allah ya wani Allah na gaji ba ban ka da ba wai kai din nake bukata ba Allah na gaji eh, Allah na arziki cewa ga sai karfe 4 ka fita mu je mu in banda abinki Allah ne ba dan samu nan ba ba a samu abin da za a kai ciki ba ai ta zama haka Ni yanzu bukata ta ta fiye min ma yunwa ba na jin komai damuwa ta kai kuma Allah ya bani kai da Allah Ai duk ba haka ba. Kin ga gaban nan dole. sai an mota eh? kana tare da ni ka yunwa Allah na ɗan rage ba da ubata. A ranar a da. Ba inda za ka je mu shiga ɗakin. Eh? mu. Ba inda za ka je. Na lallabe ka na ma da lallabe in ka ki kwado zan sa ko faɗin da. Sha biyu. Da daddare sha biyu. Karfe hudu. Sha biyu. Karfe hudu zan bar ka Allah na ɗan rage. Yanzu ka mu je mu shiga. Yo Allah na. Mu mu. Allah. yanzu abin da za a yi Allah ya taimaka wa fitar an samu ko wani abu ne ni ba abu kunya ba ne a ce an rako ni yau na fito yau ba ni na san abin da na ji kan da kunya kawaye na su ganka a waje su rako ka ana ango amarya su ganka a waje ai me wani ka tauye min haƙƙi na mushi mu je to ai ba ba inda zaka je na maka ne lallama ka kin kai a kazan dauke kan shiga da kai a kazan daga kai shiga da kai in kai ba san haka ake ba ba san dawa garin ba muje muje daki ba wanda zan ji in dai ba na mu shiga bane eh, in dai ba na mu shiga bane kar ma ka bata bakin ka kar ka gaya ba wai haka bane hmm. kina ji ko to bari su yi fiya wata ba wani fiya wata ba inda zaka je ka duba yaran makwabta je sai maka fiya wata ya kake ɗaukar takalmi a'a ba wani abu bane ba hmm. ni ya da nake son baki Allah ya taimake ki mm. ya hakuri ya ki da dawo. ba inda za ka je eh? ba inda za ka je dawowa fa ba inda za ka je muna nan kafanka kafa na wayo ba inda za ka je Allah inda Allah taimake ki wannan dan fitar dan dawo ba bara ka je ba fita ya isa na da yanzu in kana son baka lokaci karfe 4 idan ka fita karfe 5 ka da kai alwala in kayo ga masallaci a kofar gida kana sallah ka dawo me damuwar ka dama ni ne kuma ka samu daga darajar ba zuwa gari ya waye sha biyu ba to an ce amarya kwana bakwai din sai an yi miji ba in ko nan ba dan leka ba ai da yi kokari da da da da da yadda ya faɗa mun ya ce in bari in bari Allah ya taimake ki ya haƙuri wane ya ce ka bari dama ka shiga tsakanin babu babu ka so mu wanda isa ba to wane ya ce ka bari wayo da Allah da kyale da wada ni dai mu ce in ka ji akan Allah ya kyale da wada mu je da da da kake zuwa da safe kana kofar gidanmu da rana kana kofar gidanmu sannan eh. yanzu ka ce na dawo gidanka sai zaka guje ni eh, ba ɗaya da Allah ya da wada ba inda zan barka ka je ba inda zan barka ka wayo ba inda zan barka ka je zan tsara wani makota mu shiga ya kuɗi. Ah, makwabta ma suka zo gaskiya za su bani ba wanda ya isa kowa ya san haka ba wanda ya isa ya dauki halakina yawa eh, salamu alaikum yawwa yaya yawa yawa yaya ba wani gaskiya ne ba wani eh, yaya ne kuke neman tura ni daki ba shi guri ya shiga shi ne wai fita zai ya bar ni kai da nan bana da nan to menene ya faru lafiya <laughs> ita ta kawo haka lafiyar a uzu billahi ya kasa takalmi a haka wani guduwa zai yi ba sai ka ce wanda nake cizon sa gyara zan yi shi me ka dan ba ni ne rike ban fahimci ba yar baba me yake faruwa ne baba in zo gidan nan da kafin na zo gidan nan da safe yana kofar gidanmu eh. da rana yana kofar gidanmu da yamma yana kofar gidanmu fa har ana cewa dan gidanmu ne zafin nema baya ka samu sannan yanzu ya dauko zafin nema baya ka samu ina ce zai fita ya kyale ni zafin nema baya ka samu eh. ka je ka tare kofar gidan su gashi yau Allah ya cika burin ka kuma kana me ya faru ne yaya na'am yake faruwa wai fita zai iya barin to ni kuma har ga Allah baba gidan nan baran iya zama ni kadai ba tsoro nake ji eh sabo unguwa gaskiya tsoro nake ji ba shi na nace mu shiga wai sai dai tun dazu muke gonda ma da Allah ya kawo ka samun shi a daki what ka ja mana kofa mun gaisa yaya na'am duk wanda bai ji bari ba baya ji hoho ba ina ga kace bari kar dai kar dai ka ta faɗa min kawo da kawai yace ya yace abin yawa ce danya na fahimce ka na gano ka ishu mana haba tun da jiya kuka yake mini tun dare yake min kuka Allah ya ga wata tafiya ga gidan da arziki eh Allah ya taimake ka to da Allah ga wata tafiya ga gidan da ya zan fitar da ango waje ni na ban iya kashe aure ba wallahi a ah. na huta sai dawo oh eh na fahimce hmm, ka eh na gano ka kwantar da hankalin ai ko tun da ka dauko he ka sauki gaskiya ne ina nan ba kai da kanka ka gano ka ce wanda bai ji bari eh. ba ya ji oho ba eh. san da ka fara kawo baiwa Allah nan na kallon idan ta na san ba ajin ka bace eh. ka dace kai lokacin me kake gani ka san ce babbai abin da ya hango yaro ko ya hau dala ba zai hau wallahi ni kai na an ban tsere ba bana ta tsaya dagadan eh dagadan da Allah ne zai ne ka daji ko wai gumi kake ko wanka kai zaka fita ne Allah gumi ne eh, yanzu na fito na fito ba zaka tafi yanzu a yar baba ta yake kin san wannan yaro ne sai an ba a hankali eh kin san da abin da aka ce lokaci guda za a takure shi ya biya abin da ake da bukata sai ya rushe eh, eh, eh. amma a hankali a hankali na yanzu idan yanzu haka sai ya karasa a a'a a'a zai kokarin gyara yanzu ma haƙuri nake kuma ni haƙuri na ya gaza wato haƙuri na ya gaza ya san ba zai iya bai dauko na fita waje na huce na dawo kaje zai ta ba kokari a baka ban na ciki wanda ko sai ka jira eh a ni da ma zan fita yanzu zan fita ka ce kana da sako ne zuwa waje sai in je an so ma ake so wata ake so Allah ka sa ka samu what na da ido ba bukata ba Allah Allah to ai da ba makanta ba kyan gani ne da ita ba sai hakuri ya na zan je mariri mariri me ba zan toma da zan toma da goro daushe ko kuma namijin goro na ya bata yar baba inda dama a bashi je wajen mu da ci alfarmata ya ci alfarmata ni kuma zan shiga cikin matsala har ga Allah ku in ka ka je ka sa shi a ciki ya eh? ga wuta ga ke awala to amana yanzu ai ka gani ba za ci amana ba ko saboda wata amana ba za a ci wata amana ba sai ka koma ci ana da kowa haka kuma da ke da da rabata maharba da daga nan yar da daga nan da rabata yanzu eh. na ga wannan a'a ina zuwa ina zuwa ba saboda ka musu ka bata yaya sarki zan je kauye haƙƙin lungo kake kake wallahi na zan je kauye ka bari ai damuna tun da ruwan bai kankama ba bungura ruwa da wallahi bunta siga da ke sanya bunta siga zan yi ma buhu buhu da bunta siga ko me yake so akwai almajiri a kofar gidan mu zan fita leka sai tsauna dan washi mushiga gashi ya yadda ka san lahira mustago lahira mustago Allah duwani yanzu ba wani abu da za a yi me za a ma me za a ma ni kai da kake da gwab ka je ka ga injin tirela ka ce kana bukata ai dole a dora ma shi sai dai ku ta tafiya wallahi yanzu ya rama baka kawai mutumin da aka ce ma wannan ba ƙararka ba ce wannan ba wannan da ganinta a lagos ɗin ma hegwara su basaki